بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أصبر أشرين تقوز قوة جماد الآخرة hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1417 wanda ya daidai da tara ga watan Nuwamba 1996 a shekul muhaddis abu abdurrahman muhammad nasiruddin al-albani ya ce almas'alatul wahida wa sittun mas'ala ta 61 wata jibul jama'atu fi salatil jinaza wajibi ne idan an zo sallar gawa a yi ta a jam'i kama ta jibu fi salawatil maktuba kamar yadda yake wajibi a yi a salloli na farillai bi dalilai ne ya ce saboda dalili guda biyu su yasa muka ce ainihin yin sallar gawa a jama'a wajibi ce al'awwal dalili na farko mudawamatun nabi sallallahu alaihi wa sallama alaiha annabi sallallahu alaihi wa sallama tsawon rayuwar shi ya dimanci yin sallar gawa ne a cikin jama'a al'akhar dalili na gaba qauluhu sallallahu alaihi wa sallama magana da annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ni ina yin sallah akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi yadda dalili yake a cikin wannan ainihin hadisi shine annabi sallallahu alaihi wasallama a tsawon rayuwar shi duk sanda zai sallar gawa a jama'a yake yi kuma yace ku yi sallah kamar yadda kuka ga ne wato haka za a yi kenan wannan umarni sallu kama ra'aytumuni usalli na wajabci ne yadda aka ga annabi yana yi haka za a yi idan ba kai sallah irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai a ce da kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya kiyaye ka halaka to annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwar shi jam'i yake sallar gawa to kuma yace ku yi sallah kamar yadda kuka ga ne to ashe a jama'a za a yi to wannan umarni sallu umarni ne wanda yake ainihin da ke tabbatar da wajabci don babu abin da ya rage karfin shi dan haka wajibi ne sallar janaza a tattara jama'a a yi ta a gawa ولا يؤكر على ما ذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه صلاة الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم فرادا ولم يؤمهم أحد لأنها قضية خاصة yace wala yu'akkiru ala ma zakarna salatu nabi salatu sahaba yace sallar da sahabbai suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama ala nabi sallallahu alaihi wasallama sallar da sahabbai suka yi wa annabi lokacin da ya rasu wannan ba zai zama ya saba wa wannan magana da muka faɗi ba furada su sahabbai sun yi wa annabi sallah ne ɗai ɗai ɗai ɗai ba su haɗu sun yi jam'i ba lam ya ummahum ahadun babu wanda ya musulmanci li'annaha qadiyya khassa yace wannan wata mas'ala ce ga ta nan haka Allah ya nufi da ta faru wata mas'ala ce da haka ta faru ba a san yadda aka yi haka al'amarin ya faru ba yace to wannan aiki da sahabbai suka yi ba zai tunkuɗa wancan hukunci da muka faɗi ba mu mun ce wajibi ne sallar jana'iza a yi ta a cikin jama'a to amma ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama san da ya rasu ɗai ɗai ɗai ɗai suka yi mai sallah to yaya haka to wannan ainihin aiki na sahabbai ba zai bangaje wannan magana tamu ba la yudra wajhuha yace saboda ba a san ta yadda wannan al'amari na sahabbai ya faru ba me yasa sahabbai ba su haɗu sun yi jam'i ba me yasa suka yi wa annabi sallah ɗai ɗai ɗai kowa sai dai zai tsaya akan gawa annabi kawai ya mishi sallah ya tafi fala yajuzu min ajliha an natruka ma wadaba alaihi sallallahu alaihi wasallama tilata hayatihil mubaraka bai halatta mana mu bar abinda ainihin wato annabi ya dimanci yin shi ba tsawon rayuwar shi mai albarka saboda wannan aiki da sahabbai suka yi la siyama musamman ma wal qissatul wal qadiyatul madhkura lam tarid bi isnadin sahihin taqumu bihi al hujja musamman ma wannan mas'ala da cewa sahabbai din ɗaya suka yi mas'ala ce wadda yake ta zo ba ta ainihin wato da isnadi mai inganci wanda za a iya kafa hujja da shi ba ma'ana babu ingancin isnadin ma da yace sahabbai ɗaya ɗaya ɗaya ɗin suka yi wa annabi sallah to ko da isnadin ya inganta cewa ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗin suka yi ba za mu bar aikin da annabi ya ta yi har ya mutu ba mu ɗauki aikin da sahabban shi suka yi ba zai yi mu haka ba mun fahimci wannan ko yace wa in kanat ruwiyat min turuqin yuqawwi ba'daha ba'dan yace ko da yake an ruwaito wannan mas'ala ta hanyoyi da dama waɗanda sashin suke karfafa sashi فإن ألقى فإن أمكن الجمع بينهما يج بينها وبين ما ذكرنا من هديه صلى الله عليه وسلم في التجميع في الجنازة فبها مال محمد ناصر الدين الألباني يجي إذن زيو a iya haɗa abin da muka faɗi na shirya annabi sallallahu alaihi wasallama na yin sallar gawa a cikin jama'a da kuma wannan aiki da sahabbai suka yi na suka yi wa annabi sallah ɗai ɗai ɗai ɗai in zai yi wa a iya haɗa su a aiki da su gaba ɗaya ya ce fa biha madalla ana madalla da wannan hanya wa illa idan kuma mun rasa yadda za mu fuskantar da wannan aiki na sahabbai a ƙarƙashin fa in ya inganta kenan sai ce fa hadiyuhu huwa al-muqaddam shirya annabi ita za a gabatar li'annahu asbatu wa ahda saboda ita ce tafi tabbata ita ce kuma take akan shirya an fahimci wannan ko ma'ana annabi har ya rayu ya rasu in ya zo yin sallar jana'iza sai a tara jama'a a yi da ya rasu kuma sai zama ba su haɗu sun yi mishi sallar jam'i ɗin gaba ɗaya ba sai kowa ya zo ya tsaya yi wa annabi sai ya tafi to in zai yi mu iya haɗa su mai aiki da su gaba ɗaya a ce ko wata larura ce ta sa ko menene ko menene a karkashin haka in larura ta sa ba a samu dama haduwa an yi wa mutum jam'i ba babu komai ko in zai yi ai jam'i irin haka yadda za a iya warware wa sahabbai wannan matsala kamar yadda mai risala ya ce wa yuzannu bihim ahsanul mazahib ai kyakkyawan zato game da su sahabbai yace sai ai in kuma ba zai yi ba sai a ce to wannan aiki na sahabbai a aje shi gefe guda shiryar da annabi ya kawo na yin jam'i a sallar jana'iza ita ce wadda take daidai sai a dauka فإن صلوا عليها فرادا سقط الفرض سقط الفرض محمد ناصر الدين الألباني يتي أما إذا سك أينهن يو ممتي إن صلى أي أي أي أي تو أينهن فرلن شينا صلى إن يفاد أكنسو من فهمت wannan ko wa asimu amma sun yi laifi bi tarkil jama'a saboda sun bayyin sallah a jama'a ma'ana yin sallah a jama'a din wajibi ne amma idan har ba su yi sallar a jama'a ba iri iri mutane suka ƙi yin sallah a jama'a suka zo suka yi ta wa mamaci sallah ɗai ɗai ɗai ɗai sallar ta yi amma sun yi zunubi saboda ba su yi wannan jam'i ba wallahu a'lam Allah shi ya fi sanin daidai wa qala an-nawawi fil majmu'i al-imam an-nawawi ya fadi a cikin al-majmu'u sharh al-muhazzab a cikin mujalladi na biyar shafi na ɗari uku da sha hudu ya ce tajuzu salatul janazati furada bila khilafin ya halatta a yi sallar gawa ɗai ɗai ɗai ɗai ba tare da saɓanin malamai ba malamai suka ce ya halatta ku duba ana magana ne nan a ilimi aka ce ya halatta a yi sallar gawa ɗai ɗai ɗai ɗai amma wa sunnatu an tusalla jama'atan amma abin da sunna ta nuna shine a haɗu a yi sallar gawa a cikin jama'a lil ahadithil mashhura saboda shahararrun hadisai din nan fi sahihi waɗanda suka zo a cikin bukhari fi zalika waɗanda ke tabbatar da cewa sallar gawa din za a yi mata ne a cikin jama'a ma ijma'il muslimina tare da ijma'in da al'umman musulmi suka yi hakan cewa sallar gawa in za a yi ta za a yi ta dai a cikin jama'a to waɗannan dalilai guda biyu hadisai da aka samu da kuma ijma'i ya isa ya tabbatar da cewa sallar gawa din abin da sunna ta nuna a yi ta a jama'a amma da za a yi ɗaiɗaiɗaiɗai fa to aka ce sallar ta yi sai dai kuma mutane sun yi laifi idan babu wani uzuri tare da su to anan ƙasa shine yace akhrajal baihaqiyyu fi sunanihi الإمام البيهقي يافتر أتكل لتافن السنن مجلدين هو إشافي نتلاتين منها حديثين يافتر ده حديثي قد بيو لغا تكن ودنا حديثي ده أكي تواسا حبي سنيي والنبي صلى الله عليه وسلم صلى دي دي دي دي وأحدهما عند ابن ماجه ɗaya daga cikin waɗannan guda biyu da al-Imam al-Baihaqi ya ainihin fitar yana nan a cikin Sunan Ibn Majah a cikin mujalladi na farko shafi na 498 da kuma ainihin shafi na 500 daidai وروى أحمد حروى الإمام أحمد يا رويتو أتكم مجلد نبيرنا مسند شافي نتمانين دقاء حديثا ثالثا حديثي نأكو وسكت عليه الحافظ في التلخيص الإمام ابن حجر ديزو كان وانا حديثي أتكن تلخيص الحبير سيشو بيتي كومي غمد حديث با صحة ولا ضعفا بيما غنا أكن إنغانشن شكورا وننشبا a cikin talkhisul habir juz'i na biyar shafi na 187 wa rijaluhu thiqatun sai Muhammad Nasiruddin al-Albani yace amma mazajen da suka ruwaito wannan hadisi amintattu ne rijalu muslimin mutanen da ke yo riwaya ainihin hadisan cikin sahihi muslim ghaira abi asif ghaira abi asim yace amma banda abi asim daga cikin mazajen wannan hadisi qala al-baghawi الإمام محي السنة البغوي يتي لا أدري له صحبة أم لا بان سني بشي وانا أبو عصيب ننا شن صحابي نيكو با صحابي با تو كاجي إلا دكي تكون وانا حديثي كينا ما أنا شي متن نقل شيء أنا تنانين تابعي نيكو صحابي تو شكا تاترسو أكان هكا دان هكا aka samu wannan illa a cikin wannan ainihin hanya wadda al-Imam Ahmad ya ainihin ruwaito wa fil babi ahadithu ukhra yace akwai wasu hadisai daban akan wannan matsala na cewa sahabbai din sun yi wa annabi sallah ɗai ɗai ɗai ɗai خرجها الحافظ في الكتاب المذكور الإمام ابن حجر يا أينهم في تدى ودنا حديثي أتكون وانت اللتافي واند أكفت تلخيص الحبير ثم قال سأنا سيشي ابن حجر يتي قال ابن دحية ابن دحية يتي الصحيح أن المسلمين صلوا عليه فرادا صلوا عليه فرادا sahihiyar magana ita ce musulmi sun yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama sallar gawa ne ɗai ɗai ɗai ɗai la ya ummuhum ahadun ba a samu wani yayi musulmanci ba wabihi jazama shafi'i haka al-imam shafi'i yanke hukunci kai tsaye cewa tabbas sahabbai ɗaiɗaiɗaiɗai suka yi wa annabi sallah qala al-imam shafi'i yace wa zalika li'azmi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama bi abi huwa wa ummi al-imam shafi'i yace abin da yasa sahabbai din suka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama sallah ɗaiɗaiɗaiɗai din su ba su haɗu ba sun yi saboda girman darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama al'imam shafi'i ya ce na ba da uwata da ubana fansa ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam wata na fi Allah ya tawallal imamata fi salati alaihi wahidun da kuma rige-rigen da sahabbai suke yi kada wani ya wuce zama shine limamin da ya musulmanci a sallar annabi sallallahu alaihi wasallam kowa yana kwaɗayin wannan mukamin ya ga zama shine ya limancin sallar gawa annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma ganin daraja annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya zama ainihin kowa sai dai zo ya tashi shi kadai sai ya ainihin tafi wallahu a'lam al-imam shafi'i shi ma yace Allah dai shi yafi sani har yanzu in ka lura babu wani isnadi da aka kawo shi garam wanda yake sahihi akan wannan magana don ibnu dihiya ibnu dihiya da ya faɗi wannan magana ba sahabi bane shi ba tabi'i bane shafi'i da ya faɗi wannan magana ba sahabi bane ba tabi'i bane ma'ana ko da a ce tabi'i ne bai zama hujja ba kenan don me baya nan san da aka yi abin to kaga har yanzu dai kamar yadda Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya faɗi da ya ce la siyama wal qissatu wal qadiyatu al madhkura lam tarid bi isnadin sahih taqumu bihi al hujja har yanzu ana nan akan wannan mas'ala kenan shi yasa ba za mu bar abin da muke da tabbas akai ba na cewa annabi ya tabbatar da hukuncin sallah a jama'a ta gawa mu je mu kama wannan abu da sahabbai suka yi wanda yake kuma shi ma bai tabbata ba da isnadi ingantacce mun fahimci wannan da kyau ko dan haka sallar gawa in an yi in an zo za a yi ta wajibi ne musulmi su haɗu a cikin ainihin jama'a su yi ta المسألة الثانية والستون مسألة ستين دبيو البانية وأقل ما ورد في انعقاد الجماعة فيها ثلاثة ما في كرنشن أبن ديزو تكين حديثي وان دكي قل جمعي نسل غواشيني متون أكو sabanin jam'i da ka sani na sallolin yau da kullum mafi karanci mutum biyu ne suke kulla shi amma sallar gawa mafi karanci mutum uku ne me yasa sai albani ya ce fa fi hadisi abdullahi bin abi talha a cikin hadisin abdullahi dan abi talha wannan ai ba a manta da haihuwar shi ba mun karanto tarihin haihuwar shi a can baya dogon hadisin ummu sulaimi Abdullahi ibn Abi Talha wanda aka haife shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mishi hudu ba mun karanto hadisin a can baya babin hakuri game da rasuwar yayaye to wannan dan gashi yau har ya girma shi yake ba mu hadisi kuma rayuwa ta yi albarka kenan anna aba talha da'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ila umair ibn abi talha aka ce abdullahi dan abi talha yace lallai mahaifinsu abu talha ya kirayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ila Umair ibn Abi Talha wurin gawar Umair dan Abi Talha hina tuwafiya lokacin da shi Umair din ya rasu Umair din shi ma dan gidan Abu Talha ne wan shi wannan mai bamu labarin ne dan har annabi yana wasa da shi wannan ainihin Umair din yana cewa ya aba Umair ya Umair ma za fa alal nughair ya Umair ma za fa alal nughair yana da yar tsadda ne da yake wasa da ita shi wannan yaro to annabi yana raha da yara in ya ganshi bai ga yar tsadda ba sai ce ya kai Umair ina tsaddar taka take ma za fa alal nughair me ya samu tsaddar taka yau banganta da ita ba to shine da ya rasu sai mahaifinsa Abu Talha ya je kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa atahu rasulullah sallallahu alaihi wasallama fa salla alaihi fi manzilihi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo wurin wannan gawa kuma yayi wa wannan gawa sallah a gidansu wannan ya nuna ashe ana iya yi wa gawa sallah a cikin gida kenan da wannan ne al'imamul hakim da za mu je fitar da wannan hadisi ya kafa hujja da cewa babu salatil janazati fil baiti babin da ke magana akan ya halatta a yi sallar gawa a cikin gida don gashi an ce fasalla alaihi fi manzilihi a cikin gidansu فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah ya wuce gaba wa kana Abu Talha wara'ahu Abu Talha uban wannan yaro yana bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ummu sulaimin wara abi talha ummu sulaimin kuma tana bayan abi talha an fahimta uwar yaron kenan ko kuma mu ce matar uban yaron dan ba ita ta haife shi ba shi umair din kanin anas ne uwa suka hada da anas mun fahimci wannan da kyau ko a nan an kiraye shi da cewa a ko kuma ya zama wannan umair wani ne daban wanda aka zo aka samu daga baya shi yasa aka danganta shi ga abi talha amma akwai umair wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya suke da anas to ubansu ya je ya ƙi musulunta ya je kashe kanshi shine uwa ta zo ta zawarci ta auri wannan abu talha to ko dai ya zama wancan umair ne babba ko kuma ya zama wani umair ne shi ma da ya samu nashi dan da wannan mata ya sake samu shi umairu din to ita ummu sulaimin matar abu talha tana bayan su annabi yana gaba mijin yana baya ita kuma matar tana can baya kaga haka suka jeru su uku kenan a tsaye mun fahimta to kaga wannan ya saba wa yadda in za a yi sallar jama'a da ma da mace da namiji guda biyu idan aka samu maza guda biyu namiji guda ɗaya za a yi sallah cikin salloli biyar din nan mazan sai su jeru kafada da kafada da liman da mamu din mace kuma sai ta tsaya a baya amma kaga da yake sallar gawa nan tana da wani tsari maza biyu mace ɗaya to namiji ɗaya liman ya wuce gaba shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam namiji ɗaya mamu Abu Talha ya tsaya a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mace ɗaya mamu ta tsaya a bayan wannan mamu namiji haka suka jeru a tsaya su uku mun fahimta sai yanzu wannan ba a cikin hadisi ba ina za mu ga wannan shari'ar to duk wanda ya kyamatar da kai karatun hadisin manzon Allah wuta yake son ka je kai tsaye wuta yake son yanzu yana son ya haramta maka aljanna ne Allah ya kiyaye shine yace wa ummu sulaimin wara'a abi talha ummu sulaimin tana bayan abu talha wa lam yakun ma'ahum ghayruhum babu wani tare da su su kenan su uku أخرجه الحاكم الإمام الحاكم يفتد أن حديثي أتكم مجلدين فرقو شافي نتري أكد ستين دبير وعنه البيهقي هككما الإمام البيهقي يرويتو لغا الإمام الحاكم وانا حديثي أتكم أينهم مجلدين هدن سنن الكبرى شافي نتلاتين زوى تلاتين دقايا وقال الحاكم الإمام الحاكم يتي هذا صحيح على شرط الشيخين وانا حديثي يا إن كنت أبسا شرط بخاري دا مسلم سيشي الإمام الحاكم يتي وسنة غريبة أما كما وانا وتسنة ودى a nan ne kawai muka samu labarinta shine sunna gariba ba baƙuwa ba ma'ana a nan ne kawai a cikin wannan hadisin ne muka samu ainihin labarin wannan sunna wata sunna ce fi ibahati salatin nisa'i alal jana'izi game da halaccin mata su wa gawa sallah al-imamu hakim ya ce a wannan hadisi ne kawai muka samu haka to me yiwa ko hakim bai sani ba ko ya sani ya manta amma ai akwai hadisin da lokacin da wani sahabi ya mutu abdurrahman bin auf Aisha ta ce a ɗauki gawa a shigan mata da ita cikin gida don su yi mata sallah. To ko hakim ya manta da wannan ko kuma bai san shi ba don babu mamaki ilimi ne. Duk girman malanta ka ta iya yi waka waye gari ba ka taɓa jin labarin wani hadisi ba. Shi yasa yanzu ku daina mamaki in an zo ana karatu nan ka je ka kai wa babban malamin ku labari bai taɓa sanin wannan littafin da ake karanta ba ma a nan ma ƙasar ya wannan ne ba ma abin mamaki ba ne. jawahirul ma'ani malaman kasan mu suka yi ta karanta da yaqutatul farida sai rubutun sha sai guru da laya sai tsubbu sai tsafi dan ban san waɗannan littafan ba kakkai mamaki in aka kawo magubanci ba su sani ba shine za ka yi mamaki tunda galibi anan suka bata rayuwarsu amma dan an kawo bukhari yanzu malamin ka ya ce tunda uwar shi ta haife shi bai taba gani ba karkai mamaki fa huwa ahara ya dace da kai ya sani din tunda dama bai nemi ya sani ba mun fahimci wannan da kyau ko to irin waɗannan malaman su ne za a ga ba su san kaza ba har ma a nemi ai mamaki in ma da mamaki balle babu mamaki game da al'amarin ilimi mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya kiyaye to shine yace wa wafaqahu az-zahabi al-imam az-zahabi yayi muwafaqa da hakim ainihin akan wannan hukunci na cewa hadisin sahihi ne to amma albani shi yana da magana sai yace wa aqulu amma ni ko muhammad nasiruddin al-albani sai in ce inna ma huwa ala sharti muslimi wannan hadisi a bisa sharaɗin muslim kawai ya inganta amma ba za a ce a sharaɗin bukhari ba wahadahu a bisa sharaɗin muslim ne shi kadai li'anna fihi imarata ibna a guzayya domin a cikin wannan ainihin isnadi akwai imaratu dan guzayya wa lam yukharrij lahu al-bukhari illa ta'liqan bukhari bai fitar da hadisin shi ba sai a ta'liqance amma mausulan musnadan bukhari bai fitar da hadisin shi ba dan haka a ka'idan malaman hadisi ba za a ce bukhari ya fitar da hadisin shi ba to cewa da hakim yayi wannan isnadi ya inganta a bisa sharaɗin bukhari da muslim a ilmance wannan magana kuskure ce shi yasa albani ya gyara akai malaman hadisi duk inda kai kuskure dan kyas sai sun fito sun faɗa saboda sun fi ganin girman manzon Allah fiye da kowa a duk duniyan nan dan haka yana da sauki kowa ya kai su bata da kai amma ba za su yarda su bata da manzon Allah dan haka koya kuke da su koyaya kuke da su malaman hadisi kakkai mamaki wata ran zai fito ya buji buji da kai shi yasa sai ka bi shi a hankali amma ran da ka tabo sunna to ran nan zai zo ya buji buji da kai ba abin da ya shafe shi da darajar ka mutan garin ku suka san darajar ka amma shi tunda ya ga ka zo kai wa annabi karan tsaye to darajar ka ta zube shi yasa kar kai mamaki wata ran ka ji kowa ya kaji ane mishi naqadi kaji ane mishi raddi an yi rugurgu da shi dalili saboda ya taba sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya fi girma a idan a idan musulmi fiye da kowa to dai kai musulmi ne duk wanda ya taba ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to aka zo aka yi mai raddi kaka ce yanzu duk girman wani girman shi din banza tunda bai ganin mutuncin manzon Allah girman shi girman maguzawa ne mun fahimci wannan da kyau ko to shine sai yake cewa wal hadithu qala al haythami wannan hadisi haythami ya faɗi fil majma a cikin majma'u zawaid wa manba'u wa manba'ul fawaid a cikin mujalladi na uku shafi na 34 yace rawahu at-tabarani fil kabir al imam at-tabarani ya fitar ya rawaito wannan hadisi a cikin littafin shi al mu'jam al kabir wa rijaluhu rijalus sahih yace mutanen da suka ruwaito wannan hadisi mazajen da bukhari ke ruwaito hadisi a wurin su ne walahu shahidun min hadisi anas bi ma'anahu albani yace wannan hadisi yana da wani hadisi wanda zai ƙara shaidar shi sahabin annabi ahmad ai sahabin annabi mai suna anas shine ruwaito shi amma ba lafazi ɗaya ba ma'ana ne ɗaya kawai akhrajahu al-imam ahmad al-imam ahmad shine ya fito da wannan shahid daga anas a cikin mujalladi na uku shafi na 217 kaji wannan kenan to don haka kaji idan aka zo za a yi sallar gawa ɗin to mafi ƙarancin abin da ke ƙulla jam'i to haka za a yi to a ƙarƙashin wannan da sallar gawa za ta kama ku ku biyu to ba jeruwa za ku yi ba kafaɗa da kafaɗa shi ɗaya namijin sai ya tsaya a bayan ka kai kuma kana gaba haka za ku tsaya idan kun kai ku uku haka za ku tsaya idan mace ɗaya ce idan maza biyu ne mace ɗaya ai maza biyu da liman na uku to liman sai wuce gaba su ma mudin sai su tsaya su jeru kafada da kafada a baya mun fahimci wannan ko yawwa na'am wannan sallar da suke kuma fara a ji ana ta hawan juna har kan ba alawo wannan ana ba wannan ana ba eh shine zai zo zai mana magana anan yanzu insha Allah al-mas'alatu thalitha wa 60 yace mas'ala ta 66 wa kullama kathura al-jam'u 63 matsala ta 63 wa kullama kasura al-jam'u kana afdala lil mayyiti duk sa'an da aka samu ainihin jam'i din mutane sun ƙara yawa ma'ana aka samu mutane masu yawa a wurin sallar gawa din to yace wannan ainihin shine yafi falala ga shi mamaci din wa anfa'a kuma shi yafi amfani li qaulihi sallallahu alaihi wasallama saboda annabi ya ce kun ji haka ake yin addini duk wanda bai maka addini haka ba to maguzanci yake maka da ya magana zai ce saboda Allah ya ce annabi ya ce in ba haka baka ce a'a dariƙa ko ƴan dariƙa ta gundure su ba to balle muna musulunci shi za ka mana ita sai mu ce aje kawo mana na manzon Allah shi muke so sallallahu alaihi wasallam kuna ga gashi duk magana da ya sai ce saboda annabi ya ce hadisi kaza sai ce tafi ka duba littafi kaza kuma ya inganta wannan hadisi to musulunci kenan wa ma khalafa zalika fa kulluhu dalalatu shayatin to yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين باب wani mamaci da za a samu wata al'umma ta musulunci su haɗu su mishi sallah yablughuna mi'atan alhali yawan su ya kai su ɗari kulluhum yashfa'una lahu dukkanin su sun zo ceton shi ne illa shuffi'u fihi sai an ba su ceto game da shi ne wa fi hadisin akhar a cikin wani hadisi daban ghufira lahu sai an gafarta mishi to abin da ake nuna maka shine musulmi ake kira sallar gawa duk wanda ka buɗe baki ka ce na kafiri ne in ka kira shi sallar gawa ƙarya kake to kayi wa Allah ƙarya ko yaya kuke da shi in wane ya mutu shikenan sai a kifar da shi gefe guda ba a magana shi tunda shi ba musulmi bane lisanul qal din ka shi ya faɗi kai ka ce na kafiri ne ko mushriki kuma gobe sai ai mutuwa sai ka je ka gaya mishi sallar gawa ka zama munafiki baka da fuska a musulunci kenan amma in dai ka ce na kafiri to musulmi gashi annabi ya ce ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimina to wannan sharadin zaka ji an zo an ƙara ƙarfafa shi a cikin hadisi da zamu karanta na gaba shi yasa musulmi ne ke wa musulmi sallar gawa da kafiri da arni da munafiki da ba ma guje ba a kiransu sallar gawa to duk wanda bakin ka ya bude ya ce na kafiri ne shi yasa wannan kalma kullum muke gaya maka kalma ce wadda take tana rataye da kugiya in ka ce wani kafiri to akwai lawazim dinta wani kafiri ne to shi kenan fa in ya mutu idan ubanka ne ba za ka ci gadon shi ba ba za ka yi mai adda Allah ya ji kanshi ba ba za ka je makabartar shi ba ba za ka ba abin da ya hada ka da shi shikenan kun rabu duniya da lahira mun fahimci wannan ran da kaga yar shi ba damar ka je daura maka aure da ita domin shi kafiri ne idan ita musulma ce bai halatta ya wali takarta ba to shi yasa duk wanda zaka bude baki ka ce wani kafiri ne ba wai ana faɗi ne na jin daɗi ba kawai hukuncin musulunci ne duk inda ka kafirta mutum to akwai hukunce hukunce a karkashin haka kada yanzu ka kafirta shi sai kuma daga baya kuma ka dawo kana neman kai ta awilance ta awilance in kafiri ne to kafiri in kuwa ka san ba kafiri bane to tun farko kaka kafirta shi to shi yasa kowane musulmi ya zama akan jan kunne duk sanda baka bude baki ka ce wani kafiri ne to ka auna da gaske kafiri ne ko kuwa kawai kana son ka zage shi ne ka more to ba kalmar zagi ba ce kalma ce ta hukunci na musulunci kuma akwai dokoki a karkashinta mun fahimci wannan da kyau ko dan haka duk sanda zaka bude baki ai suwa na mushrikai ne suwa na mushrikai ne eh to ba nan ne matsalar take ba amma ka san lazimin wannan kalmar zaka iya aiki da shi kuma da gaske ne mushrikan ne ko ko dai kawai sun fata maka rai ne kace mushrikai to ka san abin da kake faɗi musulunci ne ake ba arnantaka ba ka san duk wanda za ka kafirta ka san cewa ya tabbata kafiri ne in ba haka ba kalmar za ta yi reverse za ta dawo ta hau kanka akhrajahu muslim al-imam muslim ya fitar da wannan hadisi a cikin juz'i na uku shafi na 53 wan nasa'i da al-imam an-nasa'i a mujalladi na farko shafi na 281 da shafi na 282 wa tirmidhi da tirmidhi wa sahahu tirmidhi ya inganta shi a cikin mujalladi na biyu shafi na 143 da shafi na 144 na cikin sunan tirmidhi wal baihaqi da al-imam al-baihaqi a cikin mujalladi na 4 shafi na 30 wa tayalisi da abu daud at-tayalisi a cikin lamba hadisi na 1520 26 wa Ahmad da al-Imam Ahmad a cikin mujalladi na 6 shafi na 32 da shafi na 40 da shafi na 97 da shafi na 231 min hadisi Aisha ta bil lafz al-awwal daga cikin hadisin Aisha duk waɗannan malamai suka fitar da wannan hadisi da lafazin farko shine wanda yake cewa illa shuffi'u fihi shine lafazin farko din tun daga farkon hadisin ورواه مسلم والنسائي والبيهقي وأحمد الإمام مسلم ده نسائي ده بيهقي ده أحمد سن فتر ده وانا حديثي الإمام أحمد يا فتر ده شيء أتكم مجلدين أكو شافي نتري بيو ده ستين ده شدا أبن ده يسابي فتر سورا ما لما لمبو بن ناس وبشيني لمبو بن ده يفتر أسام السوني إن ده يفتر إن شيء يسابي فتر min hadisi anasin a cikin hadisin anas aka fitar da wannan hadisi ta wannan hanya wa ibnu majah ibnu majah ma ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na farko shafi na 453 min hadisi abi huraira shi kuma daga riwaya abu huraira sahabi nawa kenan sahabi uku aisha da anas da abu huraira malamai nawa an samu malamai muslim da nasa'i da tirmidhi da baihaqi da tayalisi da ahmad waɗannan su ne malaman da ainihin suka ruwaito sannan ƙari kuma shine da ibnu majah din sai ya ce kuma bil lafzil akhar shi kuma ibnu majah da riwaya shi daga Abu Huraira bil lafzul akhar da ɗaya lafazin cewa gufira lahu din mun fahimta shine al lafzul akhar din wa isnaduhu sahihun ala sharti shaykhaini albani yace isnadin wannan hadisi ya inganta a bisa sharadin al bukhari da muslim wa qad yughfaru lil mayyiti albani yace haƙiƙa Allah zai iya gafarta wa mamaci din in kana son kaga amfanin qad ka je ka ɗauki littafin al-i'rabu an qawaid al-i'rab na al-imam ibn hisham al-ansari قد akwai inda take zuwa da ma'anar ta haƙiƙ qad aflaha almu'minuna tabbas mu'minai sun samu rabo akwai inda qad take zuwa kuma da ma'anar mai yiwuwa to kamar irin nan kenan wa qad yughfaru lil mayyiti kuma ma mai yiwuwa a iya gafartawa mamaci din walau kana al'adadu aqalla min mi'a ko da yawan waɗanda suka yi mai sallah din ba su kai ɗari ba idza kanu muslimina in dai sun kasance musulmai ne lam yukhalid tauhidahum shay'un min ash-shirki wata shirka ko ‘yar yaya ba ta taɓa tauhidinsu ba. To yanzu dan Allah jama'a ba cutan mutane za a yi ban aka daina magana akan tauhidi? To ku bar malamai duk wanda za su ce kafiri ne su ce mana kai in ba kafiri ba ne ina ruwanka? A bar malamai su yi wa'azi a ce kaza kafirci ne, kaza bid'a ne, kaza shirka ne, kaza shine tauhidi, kaza musulunci, kaza sunna. In ba a yi wannan karatun saboda haka dole ne sai an yi magana akan tauhidi. ba kawai karatu kullum sai dai a zo a ce ga zikiri kaza wanda ya faɗe shi zai samu lada dubu dubu so dubu ɗari duk wannan hauka da ban kaura ne baka yi aiki ba wai a ce ga wata addu'a an kai wai Allah zai baka ladan dukkan annabawa dukkan annabawa sun zo sun yi jihadi wasu an kashe su wasu an kore su garin su wasu an wulakanta su duk baki ɗaya kai ka zauna akwai wata addu'a zangarniya guda in kai ta wai duk za a baka ladan su su duk sun sha wahala a iska kai kuma daga kayi fili ɗaya cat shikenan wai duk ka kama su aba jama'a me lima za ta uminuna bil batil me yasa kuke yarda da ƙarya ne ba ku yarda da gaskiya mun fahimci wannan da ke ko jama'a to gashi dai ka'ida ce annabi ya kawo shine nan Muhammad Nasiruddin Al-Albani yake cewa kaga wancan hadisi ya ce in dai an samu mutum ɗari suka tsaya musulmi ihtiraz min al-mushrik wal kafir wal majusi wal kitabi wa ma shabahahum min al-kafara duk wanda sunan kafirci ko munafunci ko shirka ya hau kan shi to ban da shi in dai an samu tantagariyar guda ɗari suka yi mishi sallar gawa Allah zai mishi gafara to me yiwuwa aka samu ƙasa da ɗari ɗin in dai musulmi ne babu shirka ko ƙwaya ɗaya a cikin tauhidinsu to Allah zai iya gafarta mishi li qaulihi sallallahu alaihi wa sallam saboda annabi ya ce ma min rajulin yamu muslimin yamutu babu wani mutum musulmi da zai mutu fa yaqumu ala jinazatihi 40 rajulan a samu mutane 40 maza su tsaya su yi mishi sallah la yushrikuna billahi shay'an ba su hada Allah da komai ko annabi wallahi ko annabi ka hada da Allah wajen bauta ka zama kafiri in ka shiga wuta ba za ka fita ba annabi ne mala'ika rana tauraro wata shehu waliyi duk wanda ka hada wajen bauta Allah ka zama kafiri tun dai aka samu tsantsagariyar mutane arba'in ba sa hada Allah da komai suka haɗu suka yi wa musulmi sallah illa shafa'ahumullahu fihi Allah zai ba shi ce Allah zai ba su ceton shi to yanzu an yi mutuwa ai sai a san waɗanda za a gayyato kenan ko ko ka kowanne karkatarka zo nan wannan mushriki wannan kafiri wannan bamaguje wannan matsafi su zo a taru ga su nan da timatimin naɗi duk ba wannan hayaniyar bane ba Allah baya kallon naɗin kafa zuciyarka Allah yake kallo tana da tsarki babu shirka cikinta babu munafunci babu kafirci to shikenan kai ne musulmi idan kana yawo da yan shara ne Allah a wurin shi kai ne musulmi idan duk yadin da ke kantin kwari shine naɗinka saboda girma ko idan kana shirka wallahi ba ruwan Allah Allah baya sha'awarka ya kamata kowa ya fahimci wannan shi yasa an yi mutuwa wani ya mutu ba kowa ake gayyatowa ba sai musulmi kuma waɗanne irin musulmi waɗanda ba sa shirka amma wannan katon mushriki sai a ce zo wani ya mutu za a zo a mishi sallah ba zai ƙara mishi komai ba kuma sallah gawan ba an taho ceto bane to akwai sharaɗin waɗanda za su yi sallah gawan ba kowane ɗan iska da hayaniya ne ake kwasowa ba musulmi ake kira duk wanda ya amsa sunan musulunci shi zaka kira duk wanda ka san da shirka tare da shi kaka kira shi koda shine limamin anguwa koda shine ubanka kada ka kira shi mun fahimci wannan da kyau ko jama'a babin shirka gaba ɗaya babu sauki a cikin shi sam saboda shirka ita ce abin da Allah ya fi da komai duk inda ka kai ga bauta Allah an ka hada da shirka sai Allah ya ce tafi ka kai wancan da ka hada ni bana so Allah ya fi karfin a hada shi da wani mun fahimci wannan kuma kai kanka din nan akwai abubuwan da kake da keɓantuwa a kansu ba ka son shirka kai ma yanzu wa yake son shirka a kan matar shi haji an ce subhanallahi a to ba wanda yake so to amma sai a je aiwa Allah mafi munin abin da Allah ya fi kishi ne shirka mun fahimta to idan mun fahimci wannan da kyau jama'a ashe in aka yi mutuwa to da aje a kira mutane dubu hayaniya su zo su tare su yi sallah gwamma a samu tsantsagariyar masu tauhidi guda arba'in din nan dan su waɗancan taron tsintsiya ne ba shara akhrajahu muslim al-imam muslim ya fitar da wannan hadisi wa abu dauda da al-imam abu dauda a cikin mujalladi na biyu shafi na 64 wa ibn majah da ibn majah wal baihaqi da baihaqi wa ahmad da al-imam ahmad a cikin lamba hadisi na 2509 min hadisi ibn abbas a cikin hadisin ibn abbas ورواه النسائي وأحمد الإمام النسائي ده أحمد سرويت وانا حديثي الإمام النسائي يفتد وانا حديثي آه الإمام أحمد يفتد وانا حديثي أتكم مجلدين شد شافي نتري أكد تلاتين دقايا زوا شافي نتري أكد تلاتين دهدو من حديث ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ده حديث ميمونة ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة أيمة من البركة من اليمن من اليمن معنى البركة الميمونة ما تمي البركة to matar annabi sallallahu alaihi wasallama shine ya sa mata wannan sunan da tana da wani suna barra barra ma'anar shi mai yawan biyayya ga Allah to sai manzo Allah ya kyamaci wannan suna kada a leko a ce shin barra tunanan mai bin Allah tana nan ku ce a to ku ba ku ba ku bin Allah to kyamar wannan suna sai annabi ya ce a da ya sa miki suna maimuna maimuna mace mai albarka mata annabi sallallahu alaihi wasallam mukhtasaran ainihin wato al-Imam an-Nasa'i da Ahmad sun ruwaito wannan hadisi a takaice wa sanaduhu hasanun isnadin shi kyakkyawa ne Muhammad Nasiruddin al-Albani kenan ya bincika ya fito maka da shi ya zakulo maka shi ya maka kanikancin shi a ilmance kuma ya fuskanci duniyar ilimi ya ce ya inganta ko kuma bai inganta ba inda mai magana yayi kuma kowa ya haƙura wallahi duk mai taka kowane iri ne kai a duniya an samu wanda ya fika wannan maitar rashin haƙuri ne kake fama da shi jahilci ce Me- duk abin da mai tarka ta haddasa maka ta ilimi an sami irin ka ya muƙabalanci Muhammad Nasiru Dinin Albani a ilmance ya kwantar da shi fala tasma'u lahu hatta hamsa ko sautin takalmin shi baka ji an gama da shi an kifar da shi gefe guda shi yasa kowane irin jahilci kake fama da shi kai ma tafi ka haƙura abin da baka yi shine karatu kogin da ya tsinduma ya je yo wannan karatun in ba shi ka tsindima ba ba za ka iya gano hatta waɗannan takharijat din da yake ba za ka iya gane ya ake ke inganta hadisi kaza ake ke ba a fashi ba aiki ne wurjanja ai ko kira kwangiri ka shekara 60 kana yi zaka kware akai balle wa manzon Allah hidima mutumin da tun da ya taso abin da yake kawai shine hidimar sunna annabi sallallahu alaihi wasallam akalla shekara shi 60 da wani abu yana yin wannan aikin akalla a duniya yau shekarar shi 83 ko da hudu tun da ya taso yake shekara 21 ko da biyu ya fare wa annabi aiki hadisai kawai yake wa aiki har yau din nan yana nan yana wannan aikin haba ya kamata ka haƙura kai dan bana bakwai kwanan nan ka taso ka karanta nukuba nukubatul fikri ta ibnu hajar dan ka karanta ta a ilmin musalal hadis kai na din malanta ka ƙara jahilci kenan sai kayi karatu kayi zurfi yawaye gari tun yana zuwa maktabatul zahiriya yana nazari har yawaye gari nan zai zo yana kwana wasu yan kwanaki ya koma gida har aka waye gari nan kuma ya zama mishi wurin kwana shekara da shekaru sai da ya share wajen shekara ashirin a cikin library yake kwana dama da hagu sama da ƙasa littafi ne har ya kai suna ce mishi kutubi malam na littafi kawai haka suke ce mishi alkutubi sai sai haza kutubiyun cikin littafi yake kwana kai ko kana nan ka kwana cikin katifa mai taushi ka tashi ka shafa basilin kana kyalli kuma ka zo ka ce ilimin da wannan mutum ya magana zaka iya magana akan shi wannan ba iskanci bane ma wannan saboda Allah jama'a wanda ya devoting din rayuwar shi ya sadaukar da rayuwar shi hadisi yake wa hidima da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam da bid'a da shirka kullum abin da yake faɗa da su kenan kawai kai sai ka tashi dan ka je ka gama kulliya secondary school malam zaka yi rashin kunya manya manyan dokatira da professor na duniyar ilimi sai su zo suna lacca sai su ce wane mutum in aka ce albani yana wurin ai mu ba mu isa ma mu zama almajiran almajiran shi manya manyan dokatira sun yi furuci da wannan falala din shi yasa abin da yafi sauki gare ka shine aslim tuslim ka mika wuya sai ka huta in ba haka ba Muhammad Nasiruddin Albani ya wahalar da duk wani shehin dariƙa da yake ji da kanshi a duniyar nan ya wahalar da duk wani imami na shi'a da yake ji da kanshi kai ne ke cewa kai ahlus sunna amma da tsatsa hasada da bid'a a ranka sai da ya gama da su baki ɗaya wallahi ka je ka samu littafi sullamul amali sullamul amani fil wusuli ila fiqhil albani sullamul amani fil wusuli ila fiqhil albani da littattafai da aka rubuta game da tarihin shi da muhabarat da ɗaliban shi suka yi ta yi akan kasar kasar ɗin za ka tabbatar da cewa al'amarin baiwa ce ta Allah Allah ya bashi to da kai mai hassada gwamma kai ma ka roki Allah ya baka cikin falalashi shi kenan sai ka zauna lafiya wannan shi ake kira zibba amma in Allah ya ɗibi dukiya ya bawa ne Allah ya ɗibi ilimi ya bawa ne Allah ya ɗibi sarauta ya bawa ne idan ka saka hasada sai ya zama ka rayu cikin kunci kuma Allah ya ki baka abin da kake so har ka mutu saboda larabawa suka ce alhasudu la yasudu wa la yanalu almaqsuda mai hasada har abada shugabanci yake nema to ba zai samu ba kuma bukatar shi ba za ta biya ba to me ya kamata sai ka yi ribba Allah ya bashi ilimi sai ka ce kai ma Allah ya baka ilimi irin wannan haka imamu zahabi imamu ibnu hajirin yakan damu ruwan zamzam ya sha ya ce Allah ka bani ilimi irin na imamu zahabi hasada ya ba hasada ya ba kaga sai Allah ya zo ya bashi gashi har yanzu zaka ji ana cewa qala al-hafiz mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu al-mas'alatul khamisa wa sittun mas'ala ta 65 Muhammad Nasiruddin al-Albani Abu Abdurrahman yace ya ta can 63 ko nan kamata ya zama al-mas'alatul rabi'a wasittuna ko matsala ta 64 wa yustahabbu an yusaf an yasufu wara al-imam thalathata sufufin mustahabbi ne mamu su yi safu uku a bayan liman fasa'idan ko fiye da sahu uku li hadisai ne saboda hadisai guda biyu ruwiya fi zalika waɗanda aka ruwaito akan haka muna son ka fahimci abin da albani yana maka magana a ilimi ne yace li hadisai ne sai yace ruwiya sigatu tamridin ya ce saboda wasu hadisai guda biyu da aka ruwaito in aka ce aka ruwaito ana nufin hadisan za'ifai ne kenan yasa idan malamin hadisi ya zo yana magana in ya zo ya ce maka ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallama an ruwaito daga annabi to yana nufin hadisin mai rauni ne shi yasa a da da malamai suka yi ilimi sai Abu Dawud ya rubuta littafin shi ba ruwan shi sai ya ce ingantacce ko ba ingantacce ba don duk malamin da ya isa ya buɗe Abu Dawud ya duba yana karanta isnadin in hadisin ya inganta ya sani in bai sani ba in bai inganta ba bai- ya ya ya sani to da zamani ya taho zamani ya taho mutane lalaci ba sa dagewa dan ilimin hadisi sai ka tsaya kai karatu mai zurfi tukuna malam sai ka bada kanka wallahi sai kai kamar kanai da gaske sa'annan lalaci ya zo ya samu mutane suka lalace suka daina karatu sai malamai suka zo shine ake takariji sai a ɗauko maka hadisi sai a ce maka wannan hadisi ya inganta ko wannan hadisi bai inganta ba to wannan lalacin da ya samu mutane ne ya zama sai malamai sun yi musu wannan aikin amma san da su imam malik duk suka rubuta nasu littafan kaga su ba sa magana akan ya inganta ko bai inganta ba sai dai su kawo maka isnadi saboda kawo maka isnadi din nan shikenan wai sun warkar da kai ai kai malami ne kana karanta ka san abin da ake ciki to amma yanzu karatun isnadin ma wani bai iya ba bai san bambancin haddasana da akbarana da amba'ana bai san bambancin ƙala ba da ƙila bai san bambancin rawa ba da ruya bai san bambancin haka da hukiya ba to shikenan sai aka samu matsala ta lalace shikenan sai magana da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wadda bukhari ya ruwaito sai ta tabbata akan mutane dama annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce lokaci zai zo inda za a waye gari mutane ainihin ya zama an ɗauke ja- an ɗauke ilimi a cikin su sai ya zama su ɗauki wasu jahilai su ne shugabanninsu a matsayin su ne shugabanni su ne malamai su sun bata kuma su rinka batar da mutane da jahilci duk fatawar duniyar nan za su amsa ta amma da ka duk wanda ya ce akwai gyara akai kuma za su yi faɗa da shi Allah ya shiryar da mu to shine yace saboda hadisai guda biyu waɗanda aka ruwaito akan haka to wannan matsala yayi mata ta'aliki a ƙasa yace qala shaukani shaukani ya faɗi a cikin mujalladi na hudu shafi na 47 yace wa aqallu ma yusamma saffan mafi karancin abin da ake kira safu rajulani sune mutane biyu wala hadda li aksarihi amma babu ainihin haddi ga mafi yawan shi ma'ana abin da ake nufi da safu in aka samu mutane biyu to in suka tsaya za su iya haɗa sahu amma mafi yawancin shi fa to wannan duk gwargwadon yadda mutane suka samu aka haɗa sahu komai tsawon shi ba za a ce yayi tsawo ba to waɗannan hadisai da Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya ce an ruwaito su su ne sai ya ce al-awwalu hadisi na farko an abi umamata daga abi umama qala abu umama ya ce salla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala jinazatin annabi yayi wa wata gawa sallah wa ma'ahu saba'atu nafarin a lokacin annabi yana tare da mutane guda bakwai faja'ala salasatan saffan sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya guda uku daga cikin mutane din suka zama sahu daya wasnaini saffan mutum biyu suka zama sahu daya a sannan kuma wasnaini saffan mutum biyu suka sake zama sahu daya mutum bakwai ne banda shi annabi sallallahu alaihi wasallama to waɗannan guda bakwai sai annabi ya kasafta mutum uku sai suka zama sahun farko mutum biyu sahu na biyu mutum biyu kuma sahu na biyu kaga bakwai kenan sahu na uku to akan haka aka nuna cewa ana son safu din ya zama guda uku rawahu tabarani tabarani ya rawaito wannan fil kabir a cikin littafin shi mu'jamul kabir lamba hadisi na 7785 wannan hadisi wannan littafi na taba yin bayani akan shi mujalladi 20 ne juz'i 40 malami ɗaya ne ya rubuta shi kuma saboda yi wa manzon Allah hidima kuma an samu wani salafi an samu wani matashi yayi takharijin hadisan cikin shi gaba ɗaya yanzu yayi ta'alikin su tashi za a yi karatu wallahi in kuka biye ta malaman ƙasar nan mafi yawanci za su yi muku asara ya ku matasa saboda su lokaci ya kure musu kwakwalwarsu ta tashi aiki baki ɗaya ta mutu to so suke su kashe muku taku shi yasa kullum sai su ce ku rinka hankali da waɗannan ilmomi to ku yi hankali ilimin sunna ɗin ne za ka yi hank- za- za ka yi hankali game da shi Allah ya shiryar da mu وقال الحيثمي الحيثمي يتي في المجمع أتكن أينهم مجمع الزوائد أتكن مجلدين أكو شافي نأريه إلى تلاتين دبيو سيتي وفيه ابن لهيئة أتكن وانا إسنادي أكوي ابن لهيئة وفيه كلام أكوي مغانا أكو مغانا دشي ابن لهيئة دين تو أبن دشي الحيثمي يفدي كينا قلت ني محمد ناصر الدين الألباني سينتي وذلك من قبل حفظه maganar da aka ce akwai game da shi ibnu lahi'a shine ta shafi haddashi ne la tuhumata lahu fi nafsihi shi ga kanshi ba a tuhuma shi game da ƙarya amma matsala aka samu na yi muku bayani game da ibnu lahi'a makon da ya wuce gobara aka yi a gidan shi littattafan shi duk suka kone sai ya waye gari ko da ya zo kawo hadisi daga cikin haddan shi in hadisin ya rikice mai babu littafi a gida da zai koma ya duba to sai malamai suka ce ya zama mukhtalif riwayatul mukhtalif tuqbal min alladhina rawahu anhu qabla al-ikhtilaf in aka samu cuɗani cikin kwakwalwar malami saboda irin wannan larurar gobara ko ya makance ko wani abu sai a ce a dubi ɗaliban shi da suka yi karatu a wurin shi suka bar makarantar shi kafin wannan larura ta same su sai ga malaman hadisi sun lissafo maka su a- ta same shi sai a ce wannan ainihin wane da wane da wane duk sanda kaji sun ruwaito hadisi daga wurin wane to hadisin shi sai a ce ya zama hasan hadisin shi ba zai taba zama sahihi ba har abada sai dai a ce hasan don haka wannan ibnu lahi'a da ya samu wannan matsalar sai malaman hadisi sai suka tsaya sai suka aje shi sai suka ce akwai abdullahi ibn wahab akwai abdullahi ibn al-muqri akwai abdullahi ibn al-mubarak waɗannan mutane uku sun yi karatu a wurin wannan malami kafin yayi wannan larura saboda haka duk sanda kaga hadisi an abdullahi bin wahab ko an abdullahi bin al-muqri ko an abdullahi bin al-mubarak an ibn lahi'a sai a karba amma har abada kaka ce hadisin sahihi ne sai dai ka ce hadisuhu hasan limaza likhtilaf alladhi asabahu fi akhir umrihi saboda wannan ikhtilafi da ya samu to shine sai albani yace fa hadithuhu fi shawahidi la ba'sa bihi hadisin shi in yazo a wajen kafa shaida da shi dan a karfafa wani hadisi babu laifi da shi walidhalika awrattuhu albani yace saboda haka na kawo wannan hadisi anan mustashhidan bihi alal hadith ati dan in kafa shaida da shi akan hadisi mai zuwa ba dan wannan na farko din ya zama hujja shi da kanshi ba wannan na farko din nan idan za a bi isnadin shi shi kadai to ba'isi ne domin riwaya ce wadda take ta ibnu lahi'a amma ba daga ɗaya daga cikin waɗannan ɗalibai ba dan haka wannan hadisi ya bada shi ne ba'dal ikhtilaf bayan ya samu wannan rikici cikin kwakwalwar shi to dan haka ba'isi ne fi nafsihi amma in dumma ma a ghairihi in aka hada shi tare da wani to shine zai zama hasan shine abin da albani ya maka to kaga nan in kai ka fara karatun mustalah ne rumurumur haka sai ka ce to albani bai kafa hujja da ba'ifin hadisi amma ya aka ya kafa anan a'a waɗannan littafai na albani in ka san karatun ka bai zurfi a ilimin musalal hadisi ba to ka aje su gefe guda sun fi karfin ka wa huwa sai yace shine asani hadisi na biyu an malik bin hubaira daga malik dan hubaira qala malik yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace ma min muslimin yamutu fayusalli alaihi salasatu sufufin min almuslimina babu wani musulmi da zai rasu a samu sahu uku na musulmi su tsaya su yi mishi sallah illa wajaba wa fi riwaya illa ghafara lahu ma'ana sai aljanna ta wajaba gare shi a cikin wata riwaya kuma sai Allah ya gafarta mishi qala ya'ani marsad min abdullahi almazani marsad dan abdullahi almazani yace fakana malikun maliku ya kasance maliku mai riwaya hadisi maliku dan hubaira ya kasance idastaqalla ahlul janazati idan mutanen da suka zo sallar gawa suka zama yan kaɗan ne jazza'ahum salasata sufufin sai ya kasafta su kashi kashi sahu uku lil hadisi saboda wannan hadisi akhrajahu abu dauda al imamu abu dauda shine ya fitar da wannan hadisi a cikin ainihin mujalladi na biyu shafi na 63 da wasiyaqu lahu wannan lafazi nashi ne wa tirmidhi tirmidhi ma ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na biyu shafi na 143 wa ibn majah da ibn majah a cikin mujalladi na farko shafi na 454 wa ibn sa'ad da ibn sa'ad a cikin mujalladi na bakwai na tabaqatul kubra tabaqatul kubra ta ibn sa'ad littafi ne da ibn sa'ad ya rubuta tarihin sahabbai da tabi'ai da manyan malaman hadisi yayi shi a mujalladi bakwai yana dab da zai rasu sai Allah ya faɗakar da shi akwai wasu waɗanda bai sanya tarihin su ba daga ciki akwai Al-Hasan ibn Al-Hasan ibn Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib da makamantansu sai yayi dawo sai yayi takmulatu tabaqatil kubra sai yazo sai ya shi a mujalladi guda haka an gane wannan ko to anan ne ibnu sa'ad ya fitar da wannan hadisi mujalladi na bakwai shafi na 420 wa tabarani da al-imam tabarani a cikin mujalladi na 19 shine yake nufi al-imam mu'jam tabarani kenan al-kabir din mujalladi na 19 shafi na 258 da kuma shafi na 665 wa abu ya'ala da al-imam abu ya'ala a lamba hadisi na 6831 والحاكم ده الإمام الحاكم أتكم مجلد نتايا شافي نتري أكو ده ستين ده بيو ده شافي نتري أكو ده ستين ده أكو والبيهقي ده الإمام البيهقي أتكم مجلد نهدو شافي نتلاتين ده دي وأحمد ده الإمام أحمد أتكم مجلد نهدو شافي نسبة إن ترى واللفظ الآخر له لا لفظ ده أكا شيء إنن وفي لفظ إلا غفر له ai ghafara Allahu lahu ake nufi to shine yace wannan lafazi na al-Imam Ahmad ne wa kaza fi riwayatin lil Baihaqi wal Hakim haka an samu wannan lafazi a cikin riwayar Baihaqi da Hakim wa qala al-Imam al-Hakim yace sahihun ala shart muslimin wannan hadisi ya inganta a bisa shartin muslim wa wafaqahu az-Zahabi al-Imam az-Zahabi ya muwafaqa da Hakim wa qala at-Tirmidhi to abin da yasa sai kaga albani ya ce wa wafaqahu zahabi sai ya aje alamar motsin rai wai bai yarda da magana bane yana nufin ka saka wannan magana a cikin zuciyarka zai zo ya magana a kanta shi yasa kaga ya saka alamar motsin rai exclamation mark mun fahimta wa qala sai ya ce wa qala tirmidhi wa tabi'ahu an-nawawi fil majmu'i yace tirmidhi ya faɗi kuma al-imam an-nawawi ma ya raka tirmidhi a cikin littafin shi al-majmu'u sharhul muhazzab mujalladi na biyar shafi na 212 shi al-imam tirmidhi da nawawi suka ce hadisun hasan wannan hadisi ne mai kyau to albani yana tuhumar ya aka yi wai wannan hadisi ya zama hasanun ma tukuna to balle kuma su imamu hakim da zahabi da suka ce sahihi ne shi yasa kaga ya aje musu wannan motsin rai wani ya ce hadisin hasan ne albani ya ce bai yadda ba to ina kuma wanda ya ce sahih ko mun fahimta to shine yace wa aqarrahu al-hafiz fil fath al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya tabbatar da wannan magana da tirmidhi ya faɗi da shi da nawawi a cikin fathul bari a cikin ainihin mujalladi na uku shafi na 145 wa fihi indahum jami'an albani yace a cikin wannan hadisi gaba daya a wurin su waɗannan malamai akwai muhammad ibn ishaq akwai muhammad dan ishaq wa huwa hasanul hadisi idza sarraha bit tahdith Muhammad ibn Ishaq sahibu sira wal magazi idan ya fito ya ce haddasana za a karɓa hadisin shi amma idan ya ce an ba za a karɓa hadisin shi ba to sai ya ce a cikin isnadan waɗannan malamai duk da muka lissafa maka akwai Muhammad ibn Ishaq mutum ne wanda in ya ce haddasana za a karɓi riwayar shi in ya ce an ba za a karɓi riwayar shi ba sai ya ce walakinnahu huna qad an ana amma anan kuma Muhammad ibn Ishaq yayi an ana tashi idza an ana fa huwa hadithun da'if wa idza sarraha bit tahdith fa huwa hasanul hadith shi ma hadisin shi har abada ba zai zama sahihi ba ya kamata ka fahimta duk inda mudallisi yake isnadin da yake ciki zai zama sahihi sai dai zama hasan in sarraha bit tahdith duk inda mukhtalit yake isnadin shi baya zama ainihin sahihi har abada sai dai zama hasan dan haka ka fahimci wannan da kyau mun fahimci wannan da kyau ko to shine sai yake cewa fala adri wajha tahsinihim lil hadith yace to ban san yadda aka yi da Tirmidhi da Nawawi da Ibn Hajar suka inganta wannan hadisi ba fa kaifa tafhihu to balle kuma inganta shi da Hakim da Zahabi suka yi ya aka ya zama Hasan balle zama sahih ko mun fahimta to kaga in ka duba shi ma wannan isnadin shi me da'ifi ne to amma al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani a cikin Nukhba da ibn salah a cikin muqaddima da ibn kafir a cikin alba'isul hafif suka ce hadisi in ya zo aka same shi riwaya ce ta irin waccan da muka faɗi waccan ta baya ta ibn lahi'a mukhtalit da kuma riwayar irin wannan mudallis walam yusarrih bit tahdith bai fito karar ya ce a haddasana ba in aka hada su bi majmu'it tariqain zai zama ainihin yuslih lil ihtijaj bihi za a iya kafa hujja da shi saboda haka kaga albani ya tattaro waɗannan riwayoyi wannan riwaya ta mutu a cikin isnadinta saboda an samu mukhtalif waccan kuma riwayar ta mutu saboda a cikin isnadinta an samu mudallisi wa lam yusarrih bi tahdith a ƙarƙashin haka in aka hada waɗannan riwayoyi to za su zama hasanun bil majmu'i ay hasanun li ghairihi fa ala hada yuslih lil ihtijaj bihi don haka kaga albani ya kafa hujja da shi ba dan yana kafa hujja da hadisi da'ifi ba to yanzu wannan matsala in ba kamar su Muhammad Nasiruddin Albani da suka yi zurfin ilimi ba yanzu kai dan a caba saboda Allah yaushe zaka iya fahimta waɗannan al'amura to yasa wannan bawan Allah ku bar shi idan littattafan shi sun rikice muku ku zo ku same ni alhamdulillahi rabbil alamin sai in warware muku duk abin duk wani littafi na Albani in ya rikice maka ka zo za a warware maka matsala din alhamdulillahi rabbil alamin amma ba daidai bane bawan Allah ya zauna ya wahala ya rubuta kai kana tantagaryar jahilinka ka zo kana sukar bawan Allah wanda yake da zaka koma makaranta kuma ka yi karatu sai ka dawo kana istighfari ashe ka zage shi ne babu dalili saboda baka yi karatu ba dan jahilai sun nada ka sun ce kai malami ne kar ka rudi kanka kai ka gwada ka gani kai malami ne Allah ya shiryar da mu to saboda kurewar lokaci ana ya kamata ainihin mu tsaya insha Allah ta'ala Allah ya shiryar da mu to matsalar da aka kawo cewa game da sahu na jana'iza sahu na jana'iza ana yin shi kamar yadda ake sahun sauran salloli ne yaya ake sahun sauran salloli shine sahun sauran salloli ana yin shi ne yadda kasancewa za a samu tazara ta yin sujuda to haka sahun sallar gawa babu wani dalili da ya ce sahun sallar gawa a matse jiki a jikin shi gaban wannan yana kan ɗuwaiwan wannan wannan gaban shi yana kan ɗuwaiwan wannan har ya zama mutum ya rasa yadda zai runguma hannun shi a kirji in yana sallar gawa wannan kuma wata bid'a ce wadda ba ta da asali saboda haka abinda sunna ta nuna yadda aka san ana sahun sallah na yau da kullum to haka za a ci gaba da ainihin yin sahu na sallar gawa me ke ƙara tabbata mana da haka shine wata rana da aka yi mutuwa a cikin masallaci annabi ya zo ya sallar gawa din aka tara sahabbai a cikin wannan hadisi ba a ce annabi ya ce su mammatse jikinsu ba saboda haka wannan abu da aka gada gadan gargajiya to bid'a ne sai a bar shi sahu ana yin shi ne daki da daki a samu tazara a tsakani ko da ike ba sujuda za a yi ba ruku'u ba amma yadda ake sahu a musulunci haka ake yi na sallar gawa saboda haka in an zo a rinka gyara akan waɗannan abubuwa mutumin duk da ke rayuwa muciya ko cikaji matukar kana musulmi ahli sunna ka halarci wurin karatu ko baka halarta ba duk ran da sallar gawa ta hada mu da kai haka za a yi in ka yi fushi tafi ka bar gurin wannan littafi an sa ne dan a karantar da ku amma kuka yi wa kanku jafa'i ba kwa taruwa duk yan anguwar sai su watse amma kuma in aka yi mutuwa su ne za su taho za a yi sallar gawa da su saboda haka sai ka samu a anguwarsu ake wannan karatu amma sun fi kowa jahilci to wace asara ta wuce wannan shi yasa muna karanta muna dauka a kasance ko ka zauna wurin karatu ko ba ka zauna wurin karatu ba ba dai an karantar ba yanzu ran da munasaba ta kama ba mamaki mu kawo gawa cikin masallacin nan mai mata sallah ko kai ridda daga ran nan oho ba kai ka jawo kanka ba kai ka jawo kanka wani ya ce kar ka zauna a karantar da kai ko cewa aka in ka zauna za a karantar da kai sai ka biya kuɗi cewa aka zauna za a karantar da kai kyauta fi sabilillah ko lillahi sai ka ki kai tafiyarka to sai aka zo mas'ala ta kama tunda da ya zama tare za a yi aiki to ai sai ai karatu tare kai baka zauna anan an karantar da kai ba kai baka je wani wuri an karantar da kai ba ka zama wa musulunci dala da gauran dutse to ya za a yi sai a ƙi yin aiki da abin da aka karanta saboda kai baka sani ba wallahi baka isa ba akwai abubuwa da dama muna karanta su cikin littafin nan duk ran da aiki ya kama ai da su yi za mu kai tsaye ana zuwa makabarta dama mu ganka da takalminka sai mu ce cire cire takalminka me yasa oho tafi ka nemi kasar cire takalmin ka ka ba mutane guri eh to yaushe za a tsaya ana lallaban ka yanzu lokacin lallabo ba gashi an yi maka karatu ba safhan an kuntum shine mun fahimci wannan ku to sannan matsala za ta iya kamawa za a iya zuwa sallagawa wata ranka ga mun yi kabbara tara in ka bi ta malaman fiqh malikiya sai ka gudu dama suka ce in aka wuce hudu gudu to amma annabi yana yin biyar yana shida yana bakwai yana takwas yana tara to wata ran zamu hudu wata ran biyar wata ran shida me yasa an karanta annabi ne to za a tsaya jiran ka ba za a tsaya jiran ka ba to waye hana ka ka saurara kai ka hana kanka to saboda kai ba za a daina yin musulunci ba annabi ma da ya rasu an ci gaba da yin musulunci ko to saboda haka abin da ake so mutane su lura shine duk waɗannan abubuwa da ake karanta ɗaya bayan ɗaya to ana karanta su ne domin rana aiki da